baka galan 500 ne eh na gaja rabin galan da Allah nake 250 kenan 250 amma alfarma nake so ba hakura in na dawo zan baka ina aikin mai ya gari wallahi haka kawai ban san ka ba sai kuma kawai dauki mai in ni ba ungwana nake ba ni ban san ka ba ba zan iya kuma baka bashin mai ba Allah ba zan iya taimaka ba wallahi in wuni kana magiya wallahi ba zan fara ba inda abin da ya shafe ka ni ba ni shafa ba ni ma nan sai na sayar na kai ake bani wani man kun ban kai balan ba ba za a ban wani ba wallahi sai dai zauna a wani kawa mala ku za mu tiyo wala kenan wani anan nan na wani rana na duka na sai kawai kan dau mai an kya ba Allah kai fuska sai ka zauna ka tsaya kai kawai a mala kenan da bi ta muku wahala kenan mu ba ba san mu ji dadi kenan Thank you. gaskiya ba gaskiya ba zan koma makaranta ba to saboda me ba zan ba kasuwa zan koma wallahi wato baka to kai tun da yau ti kwana nan na baka shawara nan in yanzu karatun boko nan fa da yake ci gaba a duniya fa to gaskiya ba zan ba duk wani ci gaba da kaga an samu yanzu a duniya to an same ne ta sanadiyar karatun boko inda za ka ci wani kuma saboda me a ba ni duk wanda cin karatun ya kware ni assalamu alaikum boko ba ga yanzu da yake ci gaba assalamu alaikum amu assalamu yara ku yi hakuri na shigan muku magana ku duk da kun ganne shu shaina ne amma ni ma wannan shushanin din da nake yi ba a san raina nake yin sa ba ba kuma na soki sana'a bane ba ta da kyau tana da amfani amma iyakacin ta wannan in taimaki kaina ne kawai dan ba zan taimaki al'umma da ita ba amma shi karatu da kake gani yaro ko dan sana'a da ka kara mutuncin ka ma ka yi shi domin me idan ka taimaki kanka ka taimaki daya daya ma zai taimaki daya na ɗayan ma zai taimaki ɗaya kaga in kana taimako a hankali a hankali taimakon karatun da kai zai iya isarwa da al'umma sama da miliyan ɗaya kaga ka taimaki al'umma ƙasa ka gaba ɗaya gaskiya ne yaro karatu yana da muhimmanci kaji gaskiya ne baba eh da wannan nake cewa na baku lafiya nagode eh shike gode ya gode sana'a goma sana'a goma ba te kwari wallahi ban ga rufa te kwari ba kai waye baka izini ka zo ka yi rumfa anan har kana magana sauran ka daɓe malam kakka rena ma wani irin rena hankali ne wannan ya ni da kuɗi na ne suka ban izini kuɗin ka ka zo bayan gidana ka zo ka yi rumfa ka ce magana kuɗin ka kai wani irin mutum ne ah, gani ne kango ne malam wa za ka kare na ma ba na son iskanci kaji bayan gidana ne kango ah. ni nan da ka gani kayan miya nake so zan siyar a nan kawai in kayan miya ka zo ban fara ban fara siyar da kayan miya ba amma ka zo ka ci wani bayan gidanka kango ne fa guri nan gurin gwamnati ne fa ka san ko ni waye kuwa duba nan me aka rubuta nan me ina to duba na gani me aka rubuta ina rubuta bango za ka kalla bango gashi soja duba gani ko ni na san abin da aka rubuta ni karatu ne ok kai da ungurumin jahili ne kai amma har ka gaya min wannan magana ni ne jahilin jahili ne kai man banza ne ban sani ba Ni ne dan iska kenan. Dan iska ne. Banza ne mutu wai kai. Ni ne banza. To abinda aka rubuta soja. Duba kai soja soja. So soja. Bayan gidana ne nan. Ran kai dade sai kai mun bayani tun farko. Yau na bayani zan yi ma tunda kai ka zo da rayin kunya kan kudin ka ne zai baka rumfa. Wannan rumfa dama na dan yi ne dan kayan miya zan dan zuba dan ci abinci ka taimaka mun shine ne. Babu maganar wata tambaya. Ba maganar ka daina ma maganar ka wala ka tambaya. ka zo kai gaban kanka ka zo kai rumfa haka na magana da za ka yi kuma ni a matsayina na soja in zo in maka magana har ka budu baki ka ce min waya wai kudin ka ne baka ina kudin naka nawa kake da shi nawa ka tara dan ke dade kai hakuri izini ka zo ka sa a wajen waya baka izini ba kowa wallahi to zan turo yara na razu su sai rumfa yin biyan a ni sai in cire mama ni sai ashe ashe kai ashe kai matsoraci ne kenan ashe kai dan iskan ƙarya ne لا ما هذا كيلت addini bello Allah bello wai kai ne gani kuma ya naka to ganda Allah ya da mu kenan ga inda mutum ya tsaya yayi karatu da da bi wannan abu to rashin karatun shi ta da ba wai raina sana'a kai ba ita ma abun yi ana dai samun rufin asiri kenan ba dai to kaga shigowa ta garin kenan ko gida ban je ba ga kati na nan to in an jima ka zo to ba matsala kai bello rayuwa ashe za a rai kan garai ka je ah. ga ina karfa kai da katin ba a ah, haba haba da waya je a akwai waya da waya kira ni kana goma tana goma tana goma tana goma tana goma tana goma tana goma sana'a goma sana'a goma Bello! Bello! Yanzu kai kullum sai na zo na tashe ka kana bacci sannan za ka shirya ka tafi makaranta duk haka kaga yara suna yi duk kowa ya tafi makaranta kai kana bacci kana bacci ka samu ka samu me sana'a to da ka samu sana'a ka taɓa faɗa mu da karatu da koya sana'a duk abu ɗaya ne duk koyo ne wancan tun da ka ka koya kuma wannan ya za a yi ka iya shi ki ka koya kuma ka zauna kana bacci kowa yana nema A lokacin da ake nema kai a lokacin da ke bacci ina so ka sani karatun nan da za ka yi ni fa ba ni za ka yi wa kanka za ka yi wa babu wanda za ka yi wa a faɗin duniyar nan kanka za ka yi idan ka yi kai zai amfana idan ka ki kuma kai ne za ka samu matsala a can a gaba ba fata nake ba Allah ya amma dai ni ina ƙoƙarin na cika alkawari na amana da aka bani na riƙe amana to amma Allah ya gani kuma ya sani yana gani kuma tun da haka ka zaɓa ni ba zan hana ka ba amma dai ko me sai ka sa a ranka za ka iya sannan za ka yi da haka ka zaɓa shikenan abin da zan ce zan ce Allah ba da sa'a kuma Allah ya kawo yaukaka arziki a ciki ake magana wani assalamu alaikum aka billo wallahi lomo da ake yi ake shi gida kwana biyu wallahi tallahi ai muna dan tambaye ka kwana biyu ta ran kuwa ya jin dadi wallahi alhamdulillah ka ga mu da cewa ne barin bane ne sallama oke to wallahi wani ci gaba ne yake so kuma ci gaba kuma abu mu ne ci wallahi ke ke mami bakan maganar da muke zan je mu ci gaba da kai shi ne na billa ya kamata mu je mu sallama ko gacin ana nan ma ana jira na to to Allah ya shi kenan na gode sai an jira ka ji ba kamar yanzu muke magana wai ba ka ya fa yasa ni gaba ɗaya ba na san kana ni kawai ni kawai a nemo kuɗi nake ga ai wallahi na ji daɗin wannan kalamu na in kuma haka ne ina ganin lalle sama da ita ai kada ki ji komai in dai kina tare da ni ba ki da matsala tsuguna ke da tsaya kar ka tsuguna ka tsuguna da ni ba za a zo ana bushe duk hirar da kuke ji kullum ina jin ko bai za ku faɗa ina jin saboda haka to ni wannan hirar ba za a yi ba in za ka fito malama tsaye ka fito amma ba za ka fito kai a tsuguna ni a tsuguna ba in ban da rigima irin taku daga zuwan ka yaro daga zuwa gari an zo yin sana'a shikenan an samu za a bushe yarinya yarinya kunne to gurin ga maka ni ba mutumin banza bane ba kuma sa zan zuba su ba zama zan kula kallon su ba auren da ita ne saboda haka ka je ka fito malam za ka fito kaji ka fito mun a miƙe ka fito mun kyamatse in ganka ina fatan ka ji abin da zai to yanzu abin da nake so da kai ai ba ku gama hira ba ko to je ka ni na na na gama mun kuita je ka mun waki da ce kan gwaki shige eh, ya ita bata ta uwan tsawo ba ita bata kai uban tsawo ba sana'a goma sana'a goma sun tsohon bayi dalla ji mata kan same miya da idan ta ta hawa ummacin ne Mai take jijjiga ta zai yi bacci za ta jijjiga ta. Yana mutane da abin da ya daɗa. wallahi Allah ko umma kin san ma me yake damu gaskiya ni ko umma ka ne da abin ki ciki ba ni umma ko wallahi da gasken ta kina gani karanin da muke unguwa ko yana dawowa kawai dan shaye shaye su ce mana yake yan gidan mai sana'a goma saboda Allah wannan wani irin abu halin da baban mu yake ciki sai dai abin da nake so da ku duk sanda kuka yi sallah ku gaya wa Allah Allah ya shirye shi Allah ya dace Allah ya shirye shi Allah ya mutu ko bawo kuma ba abin da ya abin da nake so ni ma ina yin sallah kuma ina faɗa Allah Allah zai dawo daidai ai wata sai labari kar ku ku yi ni na ce ku yi hakuri ku yi addu'a duk wata masifa ta Allah Allah ya shirya mana shi dan arzikin Allah to ni ki je ki kawo abinci yaya barka dai kai ne oga ko ai kai ne ogan garejin nan ba yara ne suka ce kana nan wani yaran yaran ka masu ta wanda suna gyara eh ni ba ƙoli ye to ai gareji bayan Allah gareji gurin ai ba gurin koyi aiki bane gurin sana'a ne kawai eh, ka iya ne ai ba koyan za a ba ni ba iya komai ba ko kusa ba iya kwanciya ba a koya min za a yi duk ba da koyo aka zama haka ba kai kanka na san aya karkashin wani kake da ha yi kuma ni Allah na tubu aiki na ai ni koya aiki na ni a gun turawa ko na koya aiki ko dai gurin turawa mu ko gun wa mu so koya mu mu so koya aiki malam ko gun aljanu dai ka koya dai ai sune iyayen gidan naka ko eh haka ne gaskiya to ni ma nake so ka zama uban gidana me ke tsaye malam kamar ya me ke tsaye ba fa fareti na zo yi ba me ke tsaye in kana son ka koyi aiki anan nan a ko dai irin mutanen nan ne mala me ke tsaye tsaye in kana son ka aiki anan gurin ta yawwa a a ba zan juya ba a a zana to yawwa me ke tsaye me ke tsaye a zo nan ka daga hannunka sama haba mala ah, to abin abin tsaro kasan mai tsaro ake yi hukumar 'yan sanda da hukumar sojoji suna cewa tsaro ba wai 'yan sanda bane da 'yan kai ma dan kasa aikin ka ne kai daga hannunka ni fa tsaba da kai ka hankali kaji ban gane kare hankali kai kare na na zo da zo da furfura ta ka zo ka za ka furfura fina kai fina bi ka furfura kai to goni sa'an ka ni a mu yaran nan yaran zamani akwai rashin kunya ba Allah idan ma wani abu ka rungumo to to tabbatar maka ba abu ka yi saka ba to ni mu ya nufin ka dam kaga in zaka koya min sana'a ni ka koya abin da ka ni kenan to zauna wannan abin da ka gani ne zafin talauci to wala na gani dan san rungume kan mutum na gani kuma ai to ka san irin wannan in mutum ba a yaban nan ba saboda irin wannan sai mutum irin zo ya ka yanda yanzu daga ni sai kai din nan ni ba ko ne sai daga kasusun kasusun mu sun waje Allah kiyaye a dinga wannan goshin bushu ne eh, daga wannan nake daga na daga kunci kunci ya sunanka bello malam sai kallo na kake daidai ni ba ka koyar sana'a ba malam alkatu malam dole ba in dinga abin da ɗinka hukumar 'yan sanda da sojoji suna cewa tsaro ba wai na dan ba dan sanda bane ko soja dan kasa ma ina iya cikin tsarin tsaro dan na sani ai talauci ne ka san shi dab ike da kafirci ka iya zuwa ka lulluɓa wani abu eh, yadda muke muke muke ta jan bakin nan eh. dam a dinga a ah, wannan akan bosho ne ah, wannan wannan korin bosho ne ah. sai oga nawa kai gaskiya ne a to yanzu da farko oga yunwa nake ci hoto mai abinci nan ka kagarta? Na ganta. Je ka je ka ci maka abinci. Abin da take su kuci. Sai uga. Ta baka. Allah ke. Je ka. Je ka. A a kuri. Na ce kai muna ka lubo. Yan daga daga ni sai kai. Dam sai nan. Ka so so mu waji a dinga a. Ah, wannan hakurin wannan hakurin bushu ne. Wannan haɓa bushu. Kai wannan wannan goshin bushu ne. Allah kiyaye. Allah kiyaye mu da wannan wannan goshin bushu ne. mamaki kasan motocin motocin da irin irin naku ne yanzu ne akwai mu akwai matsala ka ga dai motar ba na jin da ta kwata kwata so nake a gyara komai a cikin ta ayya ayya me faru wato san so din mota ce iki da matsala ashe ita ma daman tana da san so a a motocin da motocin da bature yi kamar kamar 17 77 wannan duk ba su da san so amma ne yanzu ne sai aka ga na ta yi eh na gani to ya ga ya lalace dama wannan shine san su shine san su din ta yi hmm, ka san ni ma yanzu abin da zan baka shawara eh overhauling za a yi wannan motar okay eh a zazzage san su din ta kap ba matsala a gyara komai da komai eh, a kawo sabo a canja eh abin da za a yi kenan duk abin da ya kamata yanzu abin da za ka yi za ka bata a nan dole za ka samu kamar kwana biyu ko uku an gane ko eh kwana biyu ko uku in ka zo an gama sai ka dauka ba matsala ka eh, gyara komai da komai ba matsala ya so na zo sai na ba matsala ba matsala to kudin sanso kudin sanso din yanzu ka zamu shekaru ci ka bayar eh to ba matsala eh dubu 25 okay to ba matsala shine kudin sanso din ba matsala ni dai a eh. gyara ta in dinga jin dadin ta normal ana canja mata sanso to shi ke za ka je ta rau to ba matsala ana mata canja mata sanso zaka zaka kuma ya tsaya ka samu ba matsala eh ba matsala zo mu je ai san tsoron sannan da Allah ina ina bana mamaki shi kan kan ci basira fikira yake so idan a koya maka abu ka dinga dauka to amma ku lokacin sai ba ba ba fikira kan ku haba da Allah kwanci abu kwanci abu yaya yaya an kwanci eh an kwace kun gani ko bako a bayan bayan ku yazo a bayan bayan ku yazo amma ku duba kashi ya kwanci abin da kuka kusan awa uku kuna abin nan ba na mantawa lokacin muna yara kanikawa a 1849 eh, government ta college 1849 wannan kwalejin nan ta kofar nasarawa dab da kano line. oga ni duk abin da nake so da kai ka musulmi ne bai kamata ka rika ƙarya ba za ta ja maka reni wallahi ban gane a musulmi ƙarya kenan ne ba ni ban ba ka girme kenan a to ko za ka girma oga Mr Robinson shi ya bude technical college ta nan dab da kano line. dan gidan Robin Faza ko madalla eh, ah! Robinson Robin Faza Robinson yazo daga Ingila eh. ibuɗe ta mu aka fara koyawa kanikanci a cikin wani ba na mantawa lokacin da ake yakin duniya na farko hitila a wata igwa da yake harba bom ana cikin tsakaninsa da vietnam ana yaki da vietnam ba na mantawa ana harba wani sai ta makale ba iya fita sai ta makale ta dawo ta ki sai ni aka zo nan kano hitila ya aiko aka dauke ni na tafi germany na je na same shi ce an a dinga regewa a kai kai kai magana magana me gwari sani gwari gwari ai babban ah! suna gwari kai kai kai gwari fa mu gwari ba wai taimako muke yi kai ka mu refa masu masu kamala yan ka mutum gwadi kai dalla shekaran jama'a na zo da shi ka doka ka ci na ganin ka a ah, nan ji ka sai ogana ka ku dede ne ko dede ka ce bacci kai ba ku dede ba ya tukuna ka ce bacci bacci yayi ba bacci ba da wato ni mu she kenan ka ciki shi bi baba ka shi an kana na o ka ciki shi a shi kana shi an kana eh to ai mu shi kenan ni ni ni ni ni ni me yan kana ci ni a ah, dan ma ka sa bacci Allah ya ji ka sa bacci to a takaice dai yanzu zan bar garejin nan zan yi tafiya kun sani dama zan bar garejin nan a hannun shi bello da ka zuwa mutum da ka zuwa mutum sai ba shi ya jira mutum bagware irin ka bagware eh karka zaji gwari karka zaji gwari na zaji gwarin kai karka zaji gwari na zaji gwarin ke wala wannan ku don ka zaji gwari Allah ka lalace mu ranan ku zai fata ba ta da gareji din mallam Oga. Ni dai ba gane ka nake ba duk kai ta bayani. Ba gane ni za ka yi ba. Dama kuwa sa sai ku da mu nan. Kai bakin ciki kake an ce ni zan rike shi. Kai ne za ka yi bakin ciki. Me kake yi? Ina zaune da kai. Katanga ta ka tanga ta ba ce maka maka nake ba. Amma zuciya ka da wutar ka kake dama kake karo a shi mugu. Ni dai oga ka sa na aikin nan da zan yi. Shi sa aka ware wa'ansu mutane a kasar nan aka ce bangaren suwa ne bangaren suwa ne. Masu rikici. na gane halinka na gane na Allah ugani na gane dan bangaren ku na gane na gane bangaren ku kai hakuri ka bani abin da na gane bangaren ku na ji to sannan bai za ku yanka ku ci ku ku yana ku ku laura motar da Allah to to me za a yi mata a ko ba overhaul ne a canza sanso din nan to ka gane eh a canza sabo za a samu ya samu ta sabo eh a samu kuma ina shi kenan kawai okay kefa kai ku kwance ni ina ku yi kwanci ina mota ne shi da ya tafi kuma za ka tafi to ni ma oga ne ina zaka ka ma sai kai kinin kirimin cikin guda ma kai ka kunji ni da ma Allah ya yi ni mai hakuri Salamu alaikum. Alaikum salam. Ah. Ala. Gida. Kaja. An lafiya. Ka dawo? Eh wallahi na dawo. Ai na ga mota ta yi. Haba ai sai ma sai ma ka hauta. Ina mai gidan ne? Ai ugan yanzu shi ma yayo testing din ta. Okay to shikenan. Nagode. Ai mu nan gyara in dai ka kawo mota sai ka ji ta kamar sabuwa. Allah sai to ai shi yasa nake son na kawo gyara nan saboda na san kun iya gyara. Ah, alhamdulillah ba magana. Nagode. Nagode Allah kiyaye. Allah kiyaye. Yau nagode. Allah kiyaye. Dama ai ba ku da balance da shi ko? Eh ba mu da balance. Allah kiyaye. me haka kuma wato ba ne ajiya ta yi na duba san banganta ba ina kuka kai ta ka dala mana kakkare na mu hankali wai kai na aminta da ku nake zuwa na zo na ba ku gyara amma kuma shine ku za ku ci amana ta to waye me aka ma mota ba baka ce ba ba sai a sake duba amma ka ce wata ajiya ni na ga wata ajiya ka na yi ajiya na kawo gyara dan na aminta da ku amma kuma ku ci amana ta dala malam eh? gobe kullun ka ha ka ji rigimin mutum in mota ce ba ta ba tashi ba ka ce a ba tashi ban zo in tayar ma ko baka iya mota ba nuna ma yadda ake yi ha kai Amadu dan gwari na'am a ah, da Allah abin da nake so ku kun ga dai muna zama a garejin nan tsakanina da da ku zama na amana ko ba haka bane ba cuta ba cutarwa mutumin nan da muka gyara wanda nan civic din dan Allah dan annabi akwai wani abu da aka dauka a cikin motarsa wanda ya ajiye ban sani ba gaskiya ban do komai ba ban ga komai a ciki ba ya zo ya ce ya aje a ciki an wani abu ni kuma ban ga ni da shiga motar ban ga komai ma a ciki ba gaskiya ni ma ban ga komai kuma ban ga kowa ya bude mota <coughs> yawa ka gan shi ne shine wannan shine wannan eh shine wannan shine wannan me ya faru mu ce mu je in gare can kai bayani mu je je mu ce mu ka tafi da shi mu ne na magana ka tafi da shi ce mu je ce mu je ce wai nan fa a ne na ga sun yi shiru an yi eh, da gaskiya ah, a shi wannan shi shi ne ce ce mu je ce ga dama na uka wannan yaro jim barawo ne ya kama da mutumin ce shi ba ko na minti da ya kiyata yanzu an sace shi an kama shi sai daga gaya dama oga mm, mm, mm. oga ya ki ji ya ƙi gani a yake mamu nan gine arziki kana cewa kana bayan shi ba ma maki man kuna ba gubi ne a'a bahaushe ne iri na fa shi ba Allah ya kawo ga zaka shiga zaka shi banka yi Allah ya kawo ga salamu alaikum salamu alaikum ya oga alaikum da oga kun mu mu nan me ka ga nan no kun kun zo nan musu ba karatu ai labari na ji shi ba ku oga ku jira saka zama nan sai oga sai wahala dai saka ce a sai oga sai wahala a ogan ka ne kai ma kanka ka ne sai oga kira mun bello bello naki eh bello ya ya ya ya sata ya gudu ya an tattare shi an kama shi an gudu da shi ah. bello bello din da ba ke da ni ba kin fiye da bello ko ba za ki bani amana bakin ba dilo shine yan sanda suka suka tafi da shi me yasa gwari bi kamar ifi waki ne ya zaka ce barawo kace masa malam malam ne in baka manta ba ai da yazo ma a malam yazo maka amma da baka bani nama ba baka ah. nuna kan ya da ni ba sai ka ba wannan yaro sai ka ba shi amana anama libilo anama kuma anama ka ba shi malam oga ina nufin wai baka ba shi amana ba ka ba bello kuma bello ya zo ya ha'inci ka wato sun yanzu nake na gane cewar gwari hmm. akwai amana gwari yanzu ka ce ni ana yadda yanzu ka ce ni kenan to kai ni abin da ke Allah kai ka ki yin sallah ya zai in kalli haka kai haka kana kalan bayan ka ba ta ba ka ji ai ba ta ga irin to shikenan in zaka ci in zaka ci nama na rago ko na akuya ku ringa yankawa idan haka yanka ba dadi ka bi shi a yanka ka ci kai ma ranar nan da kashin ta kare ji ba ka ji dadin shi ba mutu yanzu dai yanzu bello abin da yake nan eh wallahi abin da yake a ba ai eh. wannan wannan gaskiya ne lokacin da wani mutum ya zo ko duniya nan eh. idan ya ga irin barna irin abin da ya mun na hauka rashin hankali eh. abin zai baka mamaki wani furusun shi aka kai shi bace shi da ya fitar da abinci shekaran jiya zai baka labarin da ya kai ni na sai ni ni kai na ban san inda suka yi da shi ba Eh, ina zuwa zuwa ya je da kai a hada da kai Allah ya yarda dama gadi ba mamaki shi na koya yaro di ma eh. shi ne na koya yaro di kai ba wata kai ma fa akwai tsegumi ina lillahi wani abu ya dame ni gida faɗa da muke da gida amma da kwana a gida ba hankali na a tashi aiki ko a wani hali yake Allahu ya alama Allah sa dai a hali na gari yake duk bakin cikin mutum wallahi share gudu naji kamar daga sama ya fara magauta ne wallahi share magauta ne me aka yi mai gida haka kawai mutum ya ka gyaran mota gareji a cikin motarsa ni kuma da karambani irin na da yake ba na ji da yake ba na jin ga mutum kawai sai na shiga motar nan na miƙe kafa na ta bincike bincike ashe mutumin nan ya aje kuɗin sa a su kuma abokan aikin mu wani shege ba ma dan nan bane in ga miki ba ko ne wallahi amma yan garejin ba dan nan garin ba dan nan nagiyar bane kawai sai shiga ya dauke kuɗin a cikin mota tun kawai sai da kwan san da aka shiga kai Allah to Allah ba zalimin bawansa bane sai dai ba zalimin ka ce a can kwana baba haushi suke ji wai an ban shugaban garejin ai na an baka ai wallahi ciki ya ciki eh yanzu ma abin da zan na ce da mai katin nan yanka su guda hudu ne kasu na yanka wallahi ba da wallahi ba ya akai ni fi sabilillah abin nan ba zai yi ba kai ka zo ka yi tagumi ka haɗa kai da ruwa, mu mun yi jirin yanzu zaman ka a cikin gida zai yi ka tashi ka fita ka je waje Allah ya baka bakin rabo ka kawo mana abin da zamu zo mu kirka musu a bakin salati gaskiya zaman nan fa ba zai yi to da da nake zaunan me yasa mini to wani abin da sa a wajen sana'a nawa ne A'a ni gaskiya mai gida ba zan yi da wannan tsari na naka ba. Kai ka zauna ba zuciya ko ni mace na fi ka zuciya fi sabilillah an kulla an kulla mu samu abin da asirin mu zai rufa kaga kai ne sai da tattasai kai ne sai da kayan miya kai ne zuwa mm, mm, mm, gareji yake ne ko menene kai ne waye duk komai sana'a duniya ka rasa sana'a ɗaya ko kwara wacce zaka sa. To dan wa nake yi? Allah ya sa maka albarka dan kanka kai. Bara zani? Na ce miki bara zan gaskiya mai gida ne fa abin Allah ashe ka kullun dan abin da nayi shi zan kududdige shi za mu ci fi sabilillah ba ga Allah sani ina da zuciya da zan yi sana'a ci da ƴaƴan na baya tsaya a zami ni da ban ni da ban da zuciyar ba zan yi ba gaskiya ni na fara gajiya na fara gajiya da ina gari ne ba mu jajjage shi kenan saboda saboda kawai ni ni na kawo abun nan duk sana'ar da mutum ki kama amin wa alaikum assalam to yawo ni ne mai kashin mundiriki duk sana'ar da da na hau sai ta lalace haba haba dan Allah kai ni wallahi ma ka ban dariya ai wallahi mai gida laifin kai laifi na kamar yaya saboda baka jin shawara ka gani matsayin matar ka nake kuma an ce a tsakanin mata da miji akwai shawara akwai nasiha mun zauna da kai a daka mun zauna da kai a waje na baka shawara ka kama sana'a ɗaya kwakwara idan ka dirfafe ta Allah ya ga zuciyarka ka rike ta da imani da kyautatawa Allah zai kyautata maka zaka samu alheri a cikin sana'an nan to samu kwakwara sana'a jari gare ni ki ban jari mana eh ki bani in dai kika ban jari alhamdulillah shikenan na na samu kwakwara sana'a kin ga sai daina buge buge na make make yau ai na baka jari ma mai gida zuwa zamu zo muna tashin hankali da kai da za ka rike min amana wallahi zan baka jari eh, eh zan rike amana amma ka san duk ranar da ka ci min jari mai gida in na zo bukata baka bani ba mai gida gaskiya za a ji mu ka amince eh zan sai da wiwi wiwi za ta buka kuɗi Allah ya sauki Allah ya tsare ni da tafiya wallahi ba zan bayar ba in dai wiwi za ta sayar ba da kuɗi na wallahi eh, wiwi mana ai za ta fuka min kuɗi duk inda ake sai da ganye za ki ga mai mai ma sai da ganyen kuɗi suke samu Allah za ta kawo mu. Ko ka je ka yi ta sha. me kike da ba ba abin da ya ma zafi me kaga ina yi kare ne ni ga jajjage ne ba rabon ka ka je cikin da baka da zuciya ka karasa har ina na ji tausayin ka zan baka jari wai ka ce mun wuyu za ka tsaya ni fa ga biki ya zo na yaran nan abin nan ya hada mini gashi ba ni da hali ba yadda zan yi musamman ma sha'anin biki taro da za a yi ga mutan ƙauye ga na birni ga na ina ne abin ya tsaya mun arena an gaya mun kullum da shi nake kwana da shi nake tashi to malam gaskiya dama abin da nake faɗa maka kullum shawara ce tsakanin mata da kai irin wannan ranar da ke ga shi wa Allah ka ranar nan kuma abin da nake nuna maka ta kama abin da za ka yi kwana da kai yanzu ga 'ya'ya sun zama misali sun zama aure ka zo yanzu kana tunanin me za a yi aure ni ko ji nake kamar faɗa kike mu wallahi ah. daga na zo mu tambaye ki shawara yadda za a yi to ba zan yi ba a yadda za a yi ba zan yi ba ma <laughs> Allahu akbar kabira kai kake ji ni wallahi bikin nan ba na ji domin mu ranar da muka haifi a inda ya mace ce ana yaye ta uwa mai zuciya za ta fara dirin auren yarta to uba mai zuciya uba mai zuciya ba zai yi ba kullum magana suke ce uba mai zuciya ni mara zuciya ga dan iska a gida ko kuma kai ka faɗa ni ban ce ma dan iska ba ni da baki na ce ma dan iska ga gida gashi kin faɗa kin faɗa ni da baki na ce ma dan iska gashi kin faɗa wallahi ba zan faɗa ba abin ni dai da nake so da kai ni dai tanadi dai Allah ya bani iko na kai kuma da baka yi ba kai za ka ji kunya ma idan aka zo auren nan to misali ai uba ne yake gado da kujeru ko kaga idan aka je baka yi ba kai a zaga ni ba abin da nake na uwa zan yi kuma nata tana yana sai su zaman su a gida Allah ya sauke wa wallahi tallahi su zaman su me mata nawa ne suka mutu ba aure <coughs> malam bello alaka ta malam a matsayina na limamin gari na ga wajibcin kiranka in yi maka nasiha kamar yadda Allah subhanahu wataala ya dora min a kaina kamar yadda Allah subhanahu wataala ya dora haƙƙin musulmi akan musulmi a yi masa nasiha malam bello abin da na fuskanta shi ba ka kula da haƙƙin iyalinka kwata-kwata ma'ana 'ya'yanka da kuma matarka ala da hakika kula da na yi baka soke nauyin da allah ubangiji ya ɗora maka na 'ya'yanka ko muskali zarata ah, yadda ma abin yake abin kunya ko kuma in ce abin takaici shine kai baka ba 'ya'yanka ba amma abin da suka fita suka je suka samu kai kuma sai ka ce su san maka wannan wanda ni a gani na. kamata yi ka fara binkicensu a ina suka samu abin da suke da shi tunda ba sana'a suke yi lamarin nan gabaki daya Allah ubangiji ya kafa mana asasi na yadda zamu zauna lafiya mazala sallallahu alaihi ya zo mana da saƙo ta yadda zamu zauna lafiya Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alkur'ani mai tsarki yana cewa ku anfusakum wa ahlikum an-nar wa quduhan nasu wal hijara Allah ubangiji yake ku tsallakar da kanku da iyalinku da barin shiga wuta a sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara ayar da cewa wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi dukkaninku Allah ubangiji ya dauki kiwo ya baku na iyalinku da 'ya'yanku da matanku kuma kowanne a cikin ku sai Allah ubangiji ya tsere shi ranar alkiyama ya tambaye shi kan wannan kiwon da ya bashi ya kula da wannan kiwon ne kuka ya tozartar da shi kada muna yin tufka gaba ta baya tana warwarewa wannan rayuwa malam bello yar taƙi kaɗanci ce ya ausa bakuna kuma duk inda kake yanzu ɗin ta kama hanyar sattun ɗin ma baka yi ta ba saboda wani abu ne mai sauki yanzu a ce ajalin mu ya riske mu saboda matsayin shekarun da muke Allah Allah gafarta malam kafin ka karasa saboda maganganun ka da sun kashe jiki kuma kashe jikin nan da suka yi ya sa yanzu bana tunanin wani abu ni da abin da nake so ka ban shawara malam sana'a da zan yi wacce za ta rike to ai mm, malam bello duk wannan fagauniya da kaga kana yi rashin fahimtar tsari ne isa kake yin ta sana'a komai kankanta ta in ka haƙura ka riƙe ta Allah shi ke babawa arziki shi yake azurta bawa ta inda yake zato ta inda bai zata ba kuma ake sallallahu salama yana faɗa ba za ka mutu ba ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikinka don haka arzikinka ina neman ka fiye da yadda mutuwarka take neman ka ita mutuwa ba za ta zo ba sai in ka cinye ka muna wahalar da kanmu ne shiga nan fita nan ci haramun ci kayan wannan menene duk abin da Allah ya azurta ka da shi sai ya zo gare ka sun kwabo idan ba rabanka bane malam bello ba zai zo hannun ka ba duk inda ka kai da kokari in ko ka ne ya zo isa ka saboda ka sana'ar da kake yi yanzu ita ce babu wata sana'ar da za ka yi wacce ta shi da dai sigari zan siyar da ganye ko wani abokina da ke zuwa kurmi na ce to min da ganye kamar buhu goma haka yanzu to sai nake ganin ya na iya yin ta da <laughs> to malam bello yanzu duk wannan bayanin da nake nan ma baka saurare ni ba a'a na ji na ji a'a ina baka saurare ni to yanzu mutumin da ake maka maganar sana'a sai da ganye sana'a ce kaga ana yin kuɗi da ita ne a to kuɗi kuma wannan ai ba ai sai da ganye ba sana'a bane ai saban Allah ne yaya za ka je ka so abin da za ka lalata rayuwar mutane bila haddin sannan kuma kana taƙama kana samun kuɗi ko kaɗan ƙarshen magana ta da kai ne dai wannan sana'a da kake kanta ta ishi ka eh, Allah ya ne bawa arziki ta duk inda ya so ta inda bai so ba gode eh to masha Allah to malam bello amin malam bello masha Allah ke da mun riga mun saba hidanmu da ke a cikin mota sai dan kira ki in ce fito ina cikin mota sai ki kawo ni cikin tsoro matsalan ba daga ni bane ai to daga gurin abban mu ne kuma doka ce ya saka mana ya ce kada ya sake ganin ɗaya daga cikin mu a cikin mota tana zance shi yasa na kawo ka tsoro ya eh to gaskiya ne hakan zai fi saboda kin san ce bin umarnin iyaye ya zama dole a kan mafi ina so ke sani cewa daga lokacin da sai ke fara karfi a cikin zuciyata daga lokacin da na fara tashi na samu a sabon nema so da gaskiya ni buri na bana so soyayya ta kasance a banza bana a ce min ya wuri da ni nake masha ka sa ni ma na ji daɗi a raina kuma ka san wani abu ni fa dama ko wallahi rashin aikin ka ne dama yake damu kisan shi rashin aikin yin nan, ganin dama ne to mm. abu yanzu ai alhamdulillah tunda ka samu aiki ka samu abin abinci shi haka biya mu 45,000 ni registration din ah wannan kuma ai daɗi ba komai bane kasan shi an ce duk wanda ka taimaka kai ma Allah zai taimake ka wannan tana kuma da dalili ko kuwa to ni yanzu a shirye nake nima da na aure ka ai a cikin wannan mutane gida na yan wanke suna lafiya dama abba na yana ma ka wai me yana <laughs> ciki yanzu ko ya fita ya fita ba matsala idan ya dawo sai ki ce masa na zo ba mu same shi amma maybe dan sake dawa zuwa gobe dan samu ko ruwa ne dan sha wani wato akwai wata magana da nake ta so mu yi amma ban samu dama in faɗa miki ba gaskiya wato tun da har tsakanina da ke iyaye sun shiga an gama magana komai an kawo kayan sa na yin yi komai an sa na yanzu lokaci kaɗai ake jira to ya kamata babu ke babu kule-kulen namiji wai namiji tsaye da ke a hanya ku tsaya ku gaisa ya ce miki yana son ki sai kin ga to idan ya ce yana son ki to kawai ki gaya masa cewa kina da baiko akan ki yayi hakuri tun yanzu magana ta da ni da ke ta riga ta karfi wannan ne kawai eh wannan ne kawai mafa ba kawai bane to albishirinka in dan ni ce insha Allah ba zan sake kula kowa ba saboda ka dauke ɗawainiya na komai da komai Alhamdulillah to me nake nema ina da kai wanda ka kuma wa zan kula ka dauki ɗawainiya akwai tsautsayi yayi Allah Allah ya sare ba karba zaki ba hmm. Hmm. to baba in ma karba zan yi ba ka bani ba to ai na san karshen ta ba za ki karbi kaɗan ba ni kuma nan kaɗan gare ni ba da yawa ba to ai baba ma ka san ne eh. ni ba kuɗin registration din nan ko zan baki dubu arba'in da biyar ina na ga dubu arba'in da biyar kin mun magana nan na ce miki ni ba ba yadda zan samu ta korance ba mai ba saboda an san ba ta sana'a kirki nake ba to ni ba so nake in ce maka na samu ai na kika samu yanzu da kuɗin kika kwana a gidan nan amma ban sani ba Baba makaranta nake so na koma. A ina kika samu dubu arba'in da biyar? Baba ka san wanda yake zuwa din nan? Musa? Eh. Shi ne ya Shi a ina ya samu dubu arba'in da biyar da zai baki? Sata yi? Baba aikin kamfani fa yake yi. Kai. Wallahi. Ta yanzu baba ka san kuɗin da yake samu kuwa? amma baki turan shi ba an ji mama zai zo yawwa ki tura zai zo ya ka assalamu alaikum alaikum alaga ta mala barka zuwa barka da hannun da a ah, ba na ga jama'a alaikum lafiya ya gida alhamdulillah masha Allah alhamdulillah wato an samu labari kenan eh sosai <laughs> haka abubuwan suke malam ni dai na samu nutsuwa yanzu kuma nasihar da kai mun yaran yaran nan na a yanzu an kusa ma sa rana dama ita babba ita ce da matsala to amma ita ma rashin sana'a ne dama isa yaran bai fito ba amma yanzu ya samu sana'a alhamdulillah alhamdulillah ware kuwa to dama duk mutumin da ya kuntata wa iyalinsa to wajibi shi mai ga kunci a rayuwarsa a insha Allah mutum idan mutum ya dan saki hannunsa zai ga a buɗe a rayuwarsa in Allah yadda Mm, zan danyi wannan karin ne ba dan kana kan wancan hanya ba na gane zan danyi wannan karin ne domin kara mana karfi ne da kai gaba to alhamdulillah a ah, ita daman rayuwar da kake gani gaba ki daya a shirye take wa a wajen bawa yadda Allah ya shirya masa eh. a ah, to idan zarar bai fi tsarin Allah ba sai shiga matsala to zai shiga matsala kowace wannan gaskiya ne in ko shiga tsarin Allah yadda aka shirya masa to ba zai shiga ba zai ga matsala a rayuwarsa ba komai karancin abin hannunsa gaskiya ne kaga wannan kula da kai da haƙƙin iyalinka da kai kake ba su haƙƙin su to wata ƙofa ka buɗe wa kanka ta Allah ya ƙara maka arziki alhamdulillah domin ba zan manta ba kowane hadisi da annabi da yake sallallahu alaihi wasallam Allah alaihi sallama yake cewa akwai wasu mala'iku da suke sakowa kasan duniya kullum su biyu ɗayan aikinsa kawai cewa ake cewa Allahumma adimin fiqan khalafan wanda duk zai ciyar Allah ubangiji ka ninka musu ɗayan kuma abin da yake addu'a kawai allahu ma ɗi sikan talafa wanda duk ba zai bayar ba allah ubangiji kaɗa shi da talauci to da haka da zarar mutum bai sauke nauyin da allah ya ɗora masa a kansa ba bai ciyar da iyalinsa ya wadata su ba kuma har wani ya samu ya kai bakinsa ba to kullum rayuwarsa zai zama a cikin kunci a cikin talauci saboda bai yalwatawa iyalinsa ba amma kamar yanzu in allah yadda ai ka ɗauki hanyar samun arziki to ina abinci da zauna wala amfanin zama da ku kenan dan yanzu inda babu kai ni kaina da zuba ban san halin da nake ciki ba <laughs> to alhamdulillah ai da yake sakon na Allah ne eh Allah ya saka da mm, sakon na Allah ne kuma da ma'aikinsa Allah ya samu dace ma to malam bai Allah saka da alheri Allah ya samu da ubangiji malam bara dan kama dan ko abun sha ne ka sha <laughs> a'a na gode na'am na gode masallaci za a kenan eh sai dai sai dai na in an dan samu lokaci rika shigo makarantar ah, a duk za zo za a sai littattafai mala lokaci sai <laughs> a shigo ko ba sa littafi ba eh. aka zo aka saurara gaskiya a ji abin da za a ah, wannan gaskiya <laughs> eh, Allah ya ta lafiya ta lafiya masha Allah